dacar ne masu gwadon cikakken ikon sagata shi inna yau fasli hakika ranar rarrabewa tsakanin talikai kana ya kasance shehu abdullah ce cikin ilimin allah ko hukuncinsa mai katon wanda aka sanya ma lokaci ga sakamako da azabta mutane bai gabata bai jirkinta suka ce kamar التنوير لم يسوق شيء كما ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نؤخره إلا لأجل معدود kurdubi ya ce Allah ya sanya shi lokaci ga na farko da na ƙarshe an bace shi fasli domin Allah na rabewa tsakanin talikai yawma yunfakhu fis sur ranar da za a yi bushe cikin ƙaho mai bushin nan shine Israfil fata'atuna za ku zo daga kaburukan ku zuwa ga wurin tsayi afwajan jama'a jama'a domin hisabi da sakamako ibnu jarir ya ce kowace al'umma za ta zo tare da manzonta kamar yau mana da ukulla unasin bi imamihim a suratul isra'i din kowa zai to da shugabansa to sannan mai sufa ci Allah ambaci siffofin wannan yini mai ban tsoro wa futi sama sama'u. an bude sama ko kuma an da sama fakanar dama ta kasance abuwaban ƙohohi ita sama ɗin bayan haka kuma wasu iratul jibal za a tahiyar da duwatsu shi abdullahi ce za a sheke su a sarari fakanar za su kasance saraban matsayin ƙura ga sassabcin tacinsu inna jahannama haƙiƙa wutar jahannama suka ce ai kamar watar aljibala ta sabu ha jamida eh. wa haya tamurru marra sahabi da kuma yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasba da wayo mai nusairu jibali wata al'adabari zatan dinnan da dai sauran bayanan da malamai suka yi Allah subhanahu wataala ci gaba da cewa inna jahannama hakika wutan jahannama kanat mirsadan ta zama bagadada ma'ana madakata kamar ana jiran waɗanda za su shiga a cikin ta wani billah kamar yadda suka ce mai son ba ce kamar yadda mutum na jiran ya mamaye mutum ya mamaye rafkanarsa haka take ga makiya Allah tana jiran makiya Allah don ta cince su su shiga cikin ta wani billah to in sun ka shiga shi za a Allah ce su wata alama ma'aban makoma ce liɗɗagi ne ga kahirrai ba za su ƙetare ta ba labisin alhali suna zama fiya cikinta a haƙaban abada shi a haƙaban kawai shi abdullahi gwanda ya ce lokaci mai tsawon da bai da iyaka mutane sun yawaita ga ma'anarta aka ce shekara dubu talatin ko shekara dubu tamanin ƙurɗubi ya ce za su zauna ga wuta kawai a abada aka nuhi don babu ƙarshe haka ma mai Tanuri da imda kasir sun ce shekara dubu tamanin kowace shekara wata goma sha sha biyu kowane wata kwana talatin kowane kwana shekara dubu ne aka ce aya gama an shaheta da fazu ko falon da zai da kuma illa a zaba din alhassan ya ce albisir ya ce kai laisa lil ahqabi haddun illa al khulud fi nar kawai dawwama cikin wuta ake nufi kuma wannan za a tabbatar da haka domin shi Abdullahi wanda cikin jawdatu sa'ada yake cewa ya zo a sunna hukubi guda in ji ibnu abbas shekara dubu hudu ne eh, wata dubu hudu kowane wata ga kowane wata to akwai sati dubu hudu dubu hudu ko jama'a eh. kowane sati yini dubu hudu kowane yini awa dubu hudu ina lillahi ina lillahi aka sake tambaya ibnu abbas duk cikin jarratu sa'ada shahi na ɗari da sha shida zuwa ɗari da sha bakwai aka ce menene gwargwadon zaman 'yan jahannama a ciki ya ce to ai yadda abin shike za su tsaye a haƙaƙin nan guda uku kowane hukube shekara dubu saba'in ne shekarun duniya Wani ya zubi ana nuhin dai kawai ma la haya Allah ka tsare mu bayan haka kuma la na fiha bardan ba za su ɗanɗani kwana a ciki ba ana ce ma kwana bardan kamar da malamai suka yi bayani domin yana sanya yadda a jiki yana san yadda kuma tsananin kishirwa mutum na kwana kamar da shi abdullahi gondo ya ambata kuma zai sa mutum ya dan huta haka wala sharaban ko abin sha wanda ake jin daɗi da shi illa hamiman sai dai ruwan zahi wanda ya kai gaya ga zahi waga saƙan da kuma barde shine abin da ke tseya daga ƙurajen 'yan wuta za su ɗanɗane shi allah ce an yi musu sakamako ga haka jaza'an wifaƙan sakamako ne wanda ya dace da shi domin sanin ga sanin Allah ya yi daidai da su don ba zunubi wanda ya yi girman kafirci ba azaba wadda ta yi wuta girma Allah ka tsare mu innahum haqiqa su kanu sun kasance la arjuna hisaba ba su jin tsoron cakwalkwalo shine hisabi don sun sanya alkiyama wa kadzabu kidzaban sun karyata ba ni da karyatawa ba bi ayatina da ayoyin su ne Alkur'ani. wa kullu shay'in kowane abu ahsaynahu mun tsare shi kitaban a cikin littafi shine lahul mahfuz domin mu sakamako da shi daga cikin ƙaryata da suka yi da alkur'ani fa zuku za a ce musu a lahira in sun ga azaba ku ɗanɗani wannan sakamakon ku ne falan na zidakun ba za mu ƙara muku komi ba illa azaban A ce azaba aka ce wagga aya ta yi ban tsoro ga 'yan wuta don kullum suka kwana sai an ƙara azaba kurrube ce kamar kullama khabar zidnahum sa'ira da kuma kullama nudijat juluduhum gairaha, juludan ghayraha lizuqu al'azaba a suratul isra'i da kuma suratul nisa'i to bayan haka mai sako ya ce lokacin da Allah ya ambace yan wuta yanzu ya ambace yan aljanna dama shine sunna ta alqur'ani إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن مفازا هكي كثيرا للمتقين تتبتا ga masu tsoron Allah hmm. hada'iƙa gonaki ne wa anaban da inabai an ce su inabai suna son su sosai kuma suna da daɗin ci ƙwarai ba kawai da mata masu kusashen nono ma'ana waɗanda adannansu sun ɗauka ko haka tare da kewayawa kamar da malaman tafsiri sun ambata sun ɗan turso kaɗan tare da ɗagowa haka tare da zagayowa haka ibn kasir ya bayani ya ce ya zo a cikin hadisi akwai wata girgizan da za ta biya ga 'yan aljanna sai ta kiraye su ya ahalar janna ma za ta na an umdira kuma halan mi kuka son yi muku ruwan sama hmm. ya ce wallahi tana ruwan alkawa ibul atirabu din nan Ba 'yan mata din hmm. mai tanwiri ya ce shekarunsu da su daidai <laughs> shekararsu talatin da uku ne wa kawai da mata masu fusashen nono hmm. a taraban tsarin juna jan utirbin wa ka'asan da kuma hinjali da haƙan wanda a tabda abin shashi mai giya wa haru min khamni cikin suratu muhammad kun hmm. la yasma'una fiha lagawan ba su jin yasassan magana gare ta sabanin giyar duniya sannan wala zaban wala zaban ko karya ko kuma ƙaryatawa din nan ana shan giyar duniya ana karyata juna to banda ta lahira jaza'an sakamako ne a da'an kyauta ce hisabin wadda ta isa wadda ta yi yawa min rabbika daga matalicinka hmm. kamar ka ba mutum ya ce ah, hasabani ya ishe ni rabbu samawati wal ardi matalicin samai bakwai da kasai bakwai wa ba bai na kuma da abinda a tsakaninsu an rahamani sarki Allah mai rahama ko kuma rabbu samawatul ardi ma bai na kuma rahamanu ko kuma rabbi samawatul ardi ma bai na kuma rahamani ko kuma rabbi samatu larwa bai nahu, marra hamanu duk an karanta lalliku na hidaban ba su mallakan magana minhu daga Allah ai ba wanda ka magana da Allah don tsoronsa da ake yi yau mai yaƙumin ruhu ranar da jibrilu alaihi salamu zai tsaye ko kuma bataliyoyin Allah za su tsaye ibnu kasir ya cikin zantuttuka guda shidda yace ko dai jibrilu don nazala bihi ruhul aminu dinnan ko kuma alqur'ani wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina dinnan suka yi ta bayanai menene ruhu a su malamai suka ce a abanu adama ne su ne ruhu din ibnu jarir amma ya tawaqqufi anan to bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce sabba wal mala'ikatu da mala'iku sabba alhali sun yi sabu sabu la Muna ba za su yi magana ba su talikai illa man adina lahu rahmanu sai wanda Allah ya bashi dama yi magana wa ya faɗi kaulan sawaban zance mu'minai in cikin eh, eh, na daidai in cikin mu'minan ko cikin mala'iku zalika al-yawmul haqq wannan shi shine yini wanda tabbas abkota za ta faru zai abu shine ranar kiyama Ba haka tunda dai tabbas zai faru man sha'a takhaza duk wanda ya siyo reki ma'aban makoma ila rabbihi zuwa ga mutanencinsa ma'ana ya yi ɗa'a domin ya tsira daga azaba to sai karshe Allah yana mai ce inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzur ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر لا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا inna anzarnakum haqiqa mai muka gargadi ku kafiran makka azaban kariban azaba wanda tana kusa don duk abin da zai zo kusa yake ai yau mai yinin da yanzu rulmar kowane ɗan adam zai dibi da mata ya dawo abinda hannuwa ne ta gabata wajen duma amilu hadiran ɗin wa ya ƙulil kafir kafiri zai ce ya laita ne kai tuna kun tutura ban inda ma za zan turɗa ba azabta ne ba an ce lokacin da ya gadu da dabbobi saboda adalcin allah da dabba ta tuni dabba mai ƙaho ta tuni mara ƙaho wallahi lahira sai an samu mara kaho kaho ta rama tunin ta sannan a ce kuni turaban duk zan turda to kahir ya hisa ma ya zan turda din bisa ga taskon da zai gani da bala'in da zai gani ranar alkiyama Allah ka tsare mu haka duk wanda ya san ya zalunci wani ya yi kokari ya mesa masa zaluncinsa suratul nazi'at makkiya ko kuma ana cewa suratul nazi'at ayoyinta 46 ita ce ta saba'in da tara ga tartibi tamanin da ɗaya ga sabka ta sabka bayan annaba bayan ta suratul infilar fasilolin ta ummatun kalimomin ta da da saba'in ɗari tara harufan ta uku. idan mutum mulkin ta zai samu babban kaso a kasuwanci na ƙasa da ƙasa sannan zai samu matsalar jirkin ta sallah cikin lokacin ta dama ya kasuwanci yana tare da haka ga wasu amma ba zai daɗe ba zai mutu ta fara da rantsuwa da mala'iku sannan ta yi magana akan musun tashi alkiyama ta yi magana akan ta'addancin fir'auna shi dai fir'auna kullum sai an bace saboda bala'insa Allah yana mai ce Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بسم الله الرحمن الرحيم والنازئات غرقا في دجو النازئات كاسا أقوي na rance da mala'iku masu tasgar ran kafin raigar kan da tsananin tasgar wal'iyazu shi abdullahi ce ko kuma ina rantsuwa da taurari wanda ke cirata daga gabas zuwa ga yamma ko kuma dawakan mayaka suna cirata cikin rago masu su cira su ta yi wurin ɗabgar kayare ko kuma rayukan masu shiga ta hanyar allah suna jayewa hoho daga shi awon nazi'ati garka ina rantsuwa da rayuka masu janye kansu daga sako Gar-Nas'an garkan da tsanani wasabihati sabha dati na shida. kai da jin wannan na shida ka san akwai harka wurin ko don wata rana kalimomi din amonsu zai ba da cewa in abu ne mai sauki ko mai tsanani na rance da mala'iku masu son ran mumini na ɗan sannu alaikum ko kuma masu hita daga burji zuwa ga wani ko daga garin musulunci su kan zuwa garin kafirci ko daga alamul mulki zuwa alamul malakoti kamar da shi abdullahi ya fassara haka bi hati na rance da mala'iku wanda ke tasbihi sabhan tasbihi ma'ana daga sama suna tasbihi da umarnin Allah subhanahu wataala suna sarkowa cikin tasbihi bayan haka kuma ko kuma cikin falaki ko cikin hagaigai ko cikin gulaben sannai in an kai amfani da waccan hassara ta shi abdullahi gwanu wannan ah, fassabiƙati na rance da mala'iku masu riga da rayukan muminai zuwa aljanna sabkan riga duk da mala'ikun da za su rigengento su kai ran momini aljanna sai da Allah ya rance da su Allah akbar ko kuma masu riga zuwa ga wuta ko masu kace falaki ko masu zuwa ga gaya ta hissiya ko ma'anawiyya to bayan haka fal mudabbirati amra na rance da mala'iku masu tsara lamarin duniya kowane da abin da yake kulawa da shi shi abdullahi ce ko lamarin sakamakon rayuka ko kuma da abin da aka rataya ga maslahohinsu a nan ƙasa da dai sauran bayanan da yi to menene jawabin rantsuwa wa'annan sai latuf a sunna ya ku fara makata wallahi sai an tashe ku ya ku kafiran makka to rantsuwa ga da Allah ne manufa Allah na rantsuwa da abin da yake so amma kai ba da ka sai abin da shari'a ta yadda da shi yau matar juhur rajifa ranar da mai rauraya din nan za ta rauraya da mutane za ta girgiza ma'ana nan malamai suka ce bushi na farko ibn kasir ce kama wa humiyatul al'adu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida da kuma yamma tarjifal ardu wal jibalu dinna ya zo a hadisi ja'atir eh, rajifa ta rajifa harradifa ja'atil mautu bima fi hasan ne eh, hadisi hasan ne a tirmizi Ibn abbas ya ce ta farko komi zai mutu ta biyu ita ce ta rayuwa ita busa din ta ohar radifa, busa ta biyu za ta bi ta ƙulubun wa'yansu zukata yau mai ijin wajifa za su kama jin tsoro suka ce da wajafa da wajaba duk ɗaya ne in ji shi abdullahi gwanu absaru ha idanunsu hasha sun ƙanƙan da kai ya ƙuluna suna cewa musu ga tashi a inna shi mu lamar dudu na filhafira yanzu za a meshe mu a harkon shuɗi izgili ne suke yi ko kuma alhafira almahakura shine alkaburu za a meshe mu Alhafira a cikin kabururruka ma'ana za a meshe mu cikin kabururrukan murayayyu anya ko ba an ka shiga shi kenan ba kahiri kahiri yanzu kuma ai za kunna izaman ko da mun zan ƙasa na khiraru duddugaggi wata ƙira'a na khira kalu suka ce tilka kenan in abin ameshe mu da rai izan kenan dai in mata tabbata karratun khasira komowa ce hasararriyar komowa domin ba za mu samu wani rabo a cikin alkiyama din ba saboda sun zai an wuta in ci abdullahi gwandu da mai sako fa inna ma ya ka ita wannan ta biyu wadda daga ita sai tashi bushin zajaratun wahida bushi ce guda ana bushin ga zafin bisahira sai ga duk talikai warwajiyar ƙasa gaba ɗaya sun bayyana warwajiyar ƙasa Ibn kasir ce kamar zancen allah wa ma